الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin saduwa a wannan masallaci jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan birnin bauchi a cikin wannan wata na ramadan a yau 21 ga wata shekara 437 bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 26 kenan ga watan 6 shekara 2016 muna karatu a cikin suratul an'am za mu tashi daga ayata 128 haka ne ko kafin mu ci gaba daga cikin tambayoyin da ake bin mu bashi wanda aka rubuto ba mu samu damar amsawa ba saboda karancin lokaci muka kuma yi alkawarin cewa kafin mu kammala wannan karatu za mu ba da amsa a kai tambaya ce mai muhimmanci wadda wani ya yi tambaya akan a gaya masa wane ne ibnu taimiya kuma me yasa muke yawan ambaton ibnu taimiya kuma yana yawan jin malaman sunna in suna magana suna jingina kansu da wani washi ibnu taimiya sannan wane ne muhammad ibnu abdul wahab na ce zan amsa wannan tambayar ko in bata eh, rana ta musamman in yi bayani a kai to amma na yi lissafin iya kwanakin da muke da su kafin mu rufe wannan karatun mai yiwa ba za mu samu lokacin da za mu yi wannan ba da haka na zan dan gutsiri kaɗan kaɗan daga cikin tambayoyin gurgudun ɗan yadda dama ta bayar sai in ɗan faɗi kaɗan in an je gaba ma dan faɗi kaɗan har zuwa ran da za mu gama domin har zuwa ran da za mu gama in Allah so karatu ne za mu yi ta yi saboda mu samu mu kammala wannan sura suratul an'am yanzu dan abin da zan ɗauki yan mintuna kaɗan kafin mu yi karatu in yi bayani a kai shine wane ne ibnu taymiya ibnu taymiya din nan da kake ji ake yawan faɗa wani ne daga cikin bayin Allah da Allah ya albarkaci al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo a baya da irinsu mutum ne irin waɗanda suka zama baiwa ga wannan al'umma domin nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasancewar Allah ya bashi alkur'ani ga garaba na kowane littafi kuma Allah ya bashi shari'ar da tafi kowace to sai Allah ya yi albarka wa al'ummarsa da samun malamai waɗanda ake ce musu al'ulama urrabbaniyun malamai irin na daban ibnu taimiya malami ne na addinin musulunci irin na daban na kira shi irin na daban saboda yana daga cikin mutane waɗanda suke kaɗan ne a cikin wannan al'umma bawan Allah ne wanda Allah ya masa baiwa irin waɗanda kaɗan daga cikin bayinsa ke samun wannan baiwa a ɓangaren ilimi da yin aiki da ilimin da shahara wajen karantar da ilimin da kuma nisa wajen gudun duniya da yawan yin hidima wa al'umma da kuma neman lahira mutum ne irin wanda za ka iya cewa yana da rare intellectuality kuma yana da extraordinary giftedness mutum ne wanda ya wuce yadda duk kake tsammani wajen yadda kwakwalwarsa take ja an haife shi ne a garin haram amma ya tashi kuma tun yarintarsa a dimashq wato babban birnin siriya kenan na yanzu da shi da familinsa asalin sunansa ahmad amma ana masa lakabi da taqiyuddin ana masa alkunya da abul abbas sannan ya fi shahara da alkunyan ibnu taimiya sunansa ahmad sunan babansa abdul halim sunan kakansa abdul salam sunan ɗaya kakan abdullah shi wannan ibnu taimiya ya shahara da wannan sunan ne saboda cikin kakaninsa akwai wani da ake ce muhammad to muhammad ɗin sunan mahaifiyarta taimiya to ita ma babbar malama ce mai wa'azi da karantarwa sai yaron yake jingina kansa da uwarta ana ce masa ibnu taymiya to sai zama duk waɗanda suka biyo tsatsonsa suka fi shahara da wannan family mai suna ibnu taymiya shi yasa shi malami ne babansa abdul halim malami ne wanda ya gada a gidansu kakansa abdul salam malami ne kowanne daga cikinsu ana ce masa ibnu taymiya har zuwa sama an fahimci wannan ko saboda ya zama kamar lakabi ne na wannan familin kakansa abdulsalam shine wanda ya rubuta littafin muntakal akhbar wanda al'imamu shaukani ya masa sharhi nailul autar sharhu muntakal akhbar littafi ne na hadisai to shi ibnu taymiya ya tashi sai ya zama na ya fi yin fice duk da cewa iyayensa da kakanninsa duk malamai ne amma sai ya fi su fice saboda haka Allah yake sa wani ya tashi sai ya zama ya rufe ma sauran baiwar da iyayensa da kakanninsa suke da shi ya tashi tun yana karami da karatu wanda ya aurin babansa da kuma wanda ya aurin gawurtattun malamai na garin Dimash, tun yana ɗan karami ya nuna alamar cewa in ya tashi zai gagari duniya yana ɗan karami wani mutum ya shigo bako ya zo ya samu ɗan karamin yaro a gindin bishiya yana da rawani yana bai wuce shekara bakwai ko makamanci haka ba yana karatu a allo ya karbi allon ya duba sai ga ya rubuta hadisai ne Ya yace yi kana dan yaro kana karanta hadisi baka fara da qur'ani ba Ya ce ai qur'ani an manta an gama da shi tuntuni ibn taymiya ya tashi yayi nisa a cikin dukkan wani bangare da ka sani na ilimi na addini da rayuwa ya gagari duniya a zamaninsa ya gagari duniya har yau saboda ba wani mutum da zai yi nisa a ilimi musamman bangarori na addinin musulunci kowane bangare ne ba tare da ya taba samun tura na ibnu taymiya ba ya yi nisa a bangarori na ilimin musulunci kamar alkur'ani haddarsa da karatun kira'o'insa da tafsirinsa a bangaren tafsiri ibn taymiya da bangaren Fiƙihu da bangaren hadisi da bangaren lugar larabci da kuma sauran bangarori na addinin musulunci ya zama babban malami mai fatawa wanda a garin su ake nuna shi da ɗan yatsa tun bai kai shekara ashirin ba yayi nisa a bangarori in ka ɗauki bangaren hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin almajiransa imamu zahabi wanda ya rubuta littafin siyaru a alamin nubala wanda shi kansa duniya ne da abin da ke cikin ta ilimi amma yake cewa kullu hadisi la ya'lamu ibn taimiya ta laysa bi hadith duk hadisin da ka samu in ibn taimiya bai san wannan hadisi ba to ma ba hadisi ne. saboda tsananin yanda ya san malamin yayi nisa a hadisi yayi nisa a ɓangaren qur'ani da tafsirin alqur'ani ta yanda ne ya karantar da Ibnu kathir wanda yanzu duk duniya take dogara wanda da littafinsa muke wannan tafsirin ɗaya daga cikin ƙananan almajiransa ne ibn kathir sannan kuma ya karantar da manya-manyan malaman da suka gawurta a duniya suka gagari duniya irin su ibn qayyim al-jawziya ibn taymiya almajiransa suna cewa ba mu taba ganin mutum irinsa ba kuma mun tabbatar shi kansa bai taba ganin mutum irin kansa ba imam zahabi ya ce lam ara mitla huwa lam yara huwa mitla nafsihi ya ce ni dai ban taba ganin dan adam da mace ke tsugunawa ta haifa irin ibnu miya ba kuma na tabbatar shi ma bai taba ganin irin kansa ba yayi nisa a ɓangaren tafsirin alqur'ani misali wanda ya zauna yana tafsirin sura daya mai aya hudu qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa yulad wa yakul lahu kufuwan ahad wanda yake yi wato a ranar juma'a sai da ya shekara bai gama tafsirin suratu al-ikhlas ba an rubuta tafsirin a littafi in kana so zaka iya samu tafsirin suratul ikhlas wannan shekara guda yana yin tafsirin sura guda daya shine yake cewa qara'tu aktara min alfi mujalladin min tafasiri salaf ya ce ni na karanta littattafan tafsiri na magabata sama da mujalladi dubu ya ce wa'iza jalastu littafsiri a tahdiru ha kullaha ya ce in na zauna don yi tafsiri duka guda dubun nan suna zuwa mun sai dai zaɓi wanda na gada ma wannan wani irin mutum ne kasan daban ne wannan ya yi nisa a fikihu ta yadda in ba za ka gane wannan ba sai ka ɗauki wani littafinsa ko fatawarsa a kan fikihu ka ji ya shiga cikin kowace masaba kuma ya zauna daidai inda zai gagari 'yan masaban mutumin da ya yi nisa a masabarsa ta hanafiya ko ta shafi'iyya ko ta malikiya banda masabarsa shi ta hanabila zai zo gabansa kuma ya ɗauki karatu akan masabarsa tasa ta kansa in ya tashi yin magana a kowane bangare duk waɗanda suka san shi suke cewa kai ka ce wannan bangaren shine kadai bangaren da ya iya kuma a duniya ba wanda ya kai shi ballantana kuma wannan bangaren ba shine komi ba a wurinsa ko ina ya shiga haka yake ya rubuta littattafai da yawa wanda har yanzu duniya tana amfana da su duk littattafan da ya rubuta da kai yake rubutawa kuma galibi daga cikinsu za a zo a masa tambaya ne akan abu kaza sai dan daga kansa ya haka sai dauki alkalami kuna tafi yana rubutu kuma ya rubuta littafin da ya zama authority a duniya shi yasa in ana magana akan ibnu taymiya ana magana akan Raya Jam ne ana magana akan wani irin mutum ne wanda bai yi daidai da sauran mutane ba a wajen kwakwalwa mutane ne irin waɗanda Allah ya taskace su domin su zama encyclopedia na ilimin musulunci wa al'umman nan shi yasa duk wanda kaje na faɗar bakar magana akan ibnu taymiya wallahi bai san ibnu taymiya bane ko jahilci ko kuma son rai haka muhammad ibn abdul hadi yace duk wanda ka ga ya kushe ibnu taymiya to ɗayan biyu ne ko jahili ne akan waye ibnu taymiya ko kuma son ransa saboda ya saba da ibnu taymiya akan abin da ibnu taymiya yake kai na gaskiya shi kuma ya san in yabba yabi ibnu taymiya to maganar ibnu taymiya kuma za ta goge abin da yake kai na karya ya rayu cikin jarabawa mai yawa bayan tashi da yana cikin hidimar ilimi to amma Allah ya jarrabe shi saboda sarakunan da ya fama da su matsaloli na siyasa da matsaloli na hasadan malaman zamaninsa ya yi karo da malamai 'yan bidi'a gawurtattu waɗanda ya sha wahala da su malaman sufaye da malaman shi'a da sauransu to wannan ya sa kullum su kuma suna tare da gwamnati suke sa gwamnati take faɗa da shi ya yi zama fursuna ya yi zaman fursuna har ya wuce har ya wuce iya lissafinka ya sha wahala a garin dimashq ya yi hijira ya koma masar nan ma ya sha wahala ya zauna a iskandariya ya zauna a wurare da yawa amma ko ina ya jera haduwa da wahalhalu to amma wannan bai hana shi ba kowane bangare na nagarta a addinin musulunci sai ka ji sunan ibn taymiya bayan kasancewarsa mutum ne wanda Allah ya yi shi mai nagarta da kyakkyawan mu'amala da mutane mutum ne wanda kowa ya shaide shi da tsananin tsoron Allah da wara'u da gudun duniya mutum ne kuma wanda aka san shi ya rayu barran biwalidaihi mai tsananin biyayya ga iyayensa sannan kuma har zuwa ƙarshen rayuwarsa mutum ne wanda kowa da ya mu'amala da shi musulmi ne ko ba musulmi ba ahlus sunna ne ko dan bid'a sai ya shaida cewa wannan mutumin mutumin kirki ne bai cuci kowa ba amma shi an cuce shi ta kowace bangare amma ya yi hakuri wanda kana la yantaqimu li nafsihi mutum ne wanda in kana neman misali akan asalin kwaikwayon ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka samu irin su Ibn Taimiyya ka kare kuma Allah ya bashi nagartar zama da rayuwarsa har ya kare rayuwarsa akan aƙida safiya a aqidatu ahli sunnati wal jamaa akan ta rika kira kuma akan ta ne yayi haƙuri ya zauna da duk wahalhalun da ya sha ba tare da ya janye akan ra'ayinsa ba har zuwa lokacin da Allah ya karbi ransa yayi ta zama a cikin kurkuku wanda ƙarshen rayuwarsa ma a cikin kurkuku ya kare don haka ɗaya daga cikin tarihi a duniya da zaka karanta ya baka sha'awa akan ɗan adam Inda ba tarihin annabawa ko sahabbai ba ana magana akan magabata na kwarai to wallahi yana daga cikin tarihi mai ban kaya shine ka karanta tarihin ibnu taymiya ta kowane bangare ka dauka kuma zaka samu ya gagara wannan shine shekul islam ibnu taymiya shi yasa malaman sunna suka bashi wani wani kambi na musamman da in an kira sunansa suke cewa qaddasallahu ruhahu Allah ya tsarkake ransa in ka ji an faɗi wannan galibi da shi ake yi kuma kamar yadda na gaya muku cewa ya zauna a cikin kurkuku ta yadda har ya zama ya rasu ma a ciki ya zauna yake cewa na samu cikakkiyar daman da zan nutsu in bauta wa Allah kuma in ƙara karatu a cikin zamansa na ƙara karatun nan ya riƙa sauke alƙur'ani zai fara daga farko ya ƙare ya fara ya ƙare yake cewa ayya a cikin kwakwalwa ta yace tana caji yace duk lokacin da nazo wuce kowace aya a cikin ayoyi na alkur'ani sama da dubu shidan nan in nazo sauka sai na ji wata fa'ida ta zo mun wanda ban taba karanta wani wanda ya faɗi wannan fa'idar ba amma babu daman in rubuta wani yaji haka ya rinka yi har zuwa ƙarshen rayuwarsa ranar da ya zo rasuwa yana karanta alkur'ani ne yana sauka har ya zo suratu ya zo masa sora masa izu bakwai ya sauka ya kare suratul kamar innal na fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin Muktadin sai fadi ya cika mutanen garinsu suka cika nan ne kuma inda baiwarsa take fitowa dama ahlus sunna imamu ahmad ibnu hanbal yana cewa bainana wa kumul janaiz mm. bambancin da ke tsakanin mu da malaman bid'a shine sai mun mutu ake ganewa mu a duniya su suke kokarin daga kansu su fito da kansu amma mu sai mun mutu Allah yake nuna matsayin mu shine yawan cikan da mutane za su yi a wajen rasuwarsa kaga dai yana cikin kurkuku ne ya mutu amma garin dimashq yana ɗaya daga cikin cikan da yayi wanda ba a taɓa ganin cikansa da batsewarsa ba ranar da ibnu taymiya ya mutu aka rasa yadda za a yi a samu damar da za a masa sallah a ina za a ajiye shi kafin a masa sallah ina nufi garin masar don a masar ne ya rasu garin alkahira ka wannan shine a takaice ibnu taimiyya ibnu taimiyya ya rubuta littattafai da yawa kowane littafi guda ɗaya daga cikin littattafansa kamar yadda na gaya muku encyclopedia ne na ilimi ya rubuta littafin al-istiqama ya rubuta littafin ibtida'us siratal mustaqim ya rubuta littafin abun nan abun nan ya rubuta littafai da yawa waɗanda dukkan suna sunna zaka ji suna yawan ambatowa amma littattafansa waɗanda suka fi shahara babu kamar minhajus sunnatin nabawiyya fi tafi kalamin shi'ati wal kadariya wanda littafi ne akan aƙida. da sauran littattafansa waɗanda duka suka shahara wannan a takaice shine ibnu taimiyya. kuma duk wanda ya zo a bayansa yana ƙoƙarin jingina kansa da shi saboda ganin cewa kamar shi makaranta ce da ta yaye dukkan waɗanda za su zo a bayansa wajen fahimtar aƙidar ahlus sunnati wal jama'a da kuma ta hakiki na fiƙihu tsakanin masabobi in aka ce za a cire sannan a shiga tsakanin masabobi a fita tsakiya da ya fi daidai da ƙalallahu ƙala rasulullah sallallahu alaihi wanda aka gina shi akan asalin fiƙihu. tsaba tsagwaronta to in ka samu maganganun ibnu taimiyya ka kare wannan a takaice shine dan abin da lokaci zai iya bamu dama mu faɗa akan shekul islam ibnu taimiyya idan Allah ya kai mu wata dama kuma an samu ma yi magana kuma akan ibnu abdul wahab sannan mu yi bayani akan aƙidar da suka rayu a kanta wanda ita muke kokarin Allah ya sa mu rayu har mu mutu akan wannan aƙida wadda ita ce asalin aƙidatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah آية aya دا بقل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون جميل. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنهم كانوا كافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا Ubangiji ya ce ka tuna ranar da Allah zai tara halittu gaba ɗaya mutane da aljannu ya ma'ashar aljinni sai ya ce ya ku taron aljannu istaksartum min ins lallai kun tara da yawa cikin mabiya daga cikin mutane wa qala awliya'uhum min al-ins mabiyansu daga cikin mutane sai su ce rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd ya ubangijin mu ai mun amfana da juna shashinmu ya ji dadin juna ya ji dadin shashi wa balagna ajalana lana kuma mun riski ko mun kai ga ko kuma mun cika iya ajalinmu wanda ka yanke mana a duniya qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha Allah ubangiji sai ya ce da su wuta ita ce makomarku da ku mutane da ku aljannun gaba daya illa ma sha Allah sai dai iya abin da Allah ya ga dama inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne kuma masani ubangiji yana gaya mana ne a cikin wannan aya cewa ranar kiyama Allah madaukakin sarki zai tara dukkan halittu wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada in aka zo hada wannan akwai mutane akwai aljannu to daga cikin abubuwan da Allah zai yi bincike shine alaƙa tsakanin mutane da aljannu Alaƙa wadda ta iya kaiwa ga ɗaukan haƙƙin Allah a ba wani wanda mutane suka rika yi wa aljannu to shine Allah zai ce qadistakthartum min al-insi ay qadistakthartum min igwa'il ins ku aljannu kun ɓatar da da yawa daga cikin mutane kun samu tawaga da yawa cikin mabiya adlaltum kathiran min al-ins kun batar da mutane da yawa daga cikin mutane walakad aballa minkum jibillan katiran afalam takunu taqilun to wannan tara mabiya da suka yi cikin aljannu waɗansu suna zuwa neman bokanci sai an hada da aljannu wani yana nema a masa tsafi sai an hada da aljannu wani za a yi tsubbu sai an hada da aljannu to me yasa kuka tara mabiya da yawa ne cikin mutane ya ku aljannu haka Allah zai tafi wa kala auliya uhun minal ins matsoyansu daga cikin mutane waɗanda suka riƙa yin hulɗa da aljannu ko kai tsaye ko ta hanyar bokayensu ko ta hanyar malamansu masu hulɗa da aljannu sai su su sa baki sai su ba da uzuri wa aljannu kuma su yi magana a madadin mutane da aljannu waɗanda suka amfani juna sai su ce ya Allah ai ba wai su ne kaɗai suka amfana da mu ta yadda muka rika bin su mu kaɗai ba a'a istamta a ba'duna bi ba. ai mun ci amfanin shashi ne mu mun ci moriyar su ma sun ci moriyar mu menene menene istimta'ul wato aljinni bil ins shine cewa annal jinna kanu ya'muruna nas sun kasance suna umartar su da abubuwa mimma yukhalifu shar Allah fayuti'unahu sai su rinka umartar su da abin da ya saba da shari'ar Allah su kuma su yarda an gane ko sannan kuma suna ba su girma girman yana musu daɗi wa annahu kana rijalun minal in ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa mutane wai sai suka zama in suna neman tsari a madadin su nema a wurin Allah sai su rinka nema a wurin aljannu to aljannu haka yana kara musu daɗi da jin cewa su manya ne fa zaduhum rahaqa sai suna cewa sudnal jinna wal ins mun zama mun zama sarakuna a cikin aljannu kuma mun zama sarakuna har a cikin mutane da aljannu suna jin tsoron mutane kamar yadda dabbobi kana zuwa sai su gudu to da aljannu ma haka ne tunda dan adam shine babba amma sai dan adam sai ya zubar da mutuncinsa sai aka fara samun yan adam suna neman ta hanyar bokanci da tsafi sai su rinka neman taimakon aljanni sai aljanni ya ce ah, ashe mu ma manya ne har dan adam zai iya neman wani abu wurin lokacin jahiliya in sun zo sauka karkashin bishiya sai ce a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sharri sufaha'i qaumihi ina neman tsarin wato shugaban wannan wuri kada mutanensa su taɓa ni kada yaran su taba ni sai ya ce a ah, ashe ni ma babba ne to wannan sai ya sa suka ɗauka cewa za su iya mulkin hadda mutane to sai suka ci gaba da batar da mutane batar da mutane ta hanyar duk wanda ya je wajen boka ko waje wajen wani malami mai mu'amala da aljini sai aljinin ya ce maka za a sa wance dole ta soka ko za a sa mijinki dole ya zama sai abin da kika ce ko kuma za ka samu mulki kaza na siyasa ko za ka samu kuɗi kaza da kake nema ba ya gama maka ba to amma ba za ta zauna a nan ba shi kuma ta ina zai biya shi shi kuma sai ce to ka mun sujada kullum da safe guda daya kaga shine shi amfanin da yake ci a wurin bil adama bil adama kuma ya ci amfani ta wurin sa ta yanda ya juya wani abu ta yanda ta hanyar tsafi mutane sun gan shi ya zama kaza ba shi ya kamata ya ci kansila ba ko ciyaman ko gwamna amma saboda ya je wajen bokaye an je an tsatsara an je an yi waye tsafi ya sa dole ya ci kaga shi ya ci amfani wurin aljani aljani kuma ya ci amfani ta wurin wa ta wurin ta hanyar ya bauta masa ko ya bauta masa directly ko ya bauta masa indirectly shine ma'anar cin amfanin da ke tsakanin su an fahimci wannan ko wa qala awliya'uhum min al insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana shine Allah ya ce qala an-naru mathwaakum khalidina fiha ku rufa mun baki da ku mutanen da su aljannun dukkan ku wuta za ku je maswakun bi mana ma'awakun wa manzilukum wa mawdi'u sakanikum inda za ku yi ta zama kin a cikin wuta maswakum khalidina fiha ba za ku ta fita a ciki ba illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so menene da Allah ya so waɗansu suka ce illa ma sha Allah mimma qadaytumuhu min alhayati dunya a cikin rayuwar ku gaba ɗaya dukkan ku wuta ne sai dan da kuka zauna a cikin duniya kuka dan mora wanda ba ku shiga wuta ba shine kadai shine illa ma sha Allah ko kuma illa ma sha Allahu mimma qadaitumuhu fi hayatil barzakh dan abinda za ku zauna a rayuwar barzahu bayan kun mutu kafin ku je lahira kafin aje kiyama a saku a wuta dan wannan dan zaman da kuka yi nan shine illa ma sha Allah an fahimci wannan ko Abdullahi ibn Abbas yace inna hadhihi ayata ayatun la yanbaghi li ahadin an yahkuma ala Allah fi khalqihi wala yunazziluhum jannatan wala nar wannan aya tana nuna da Allah ce illa ma sha Allah kaga dai kafirai ne tunda sun mutu da kafirci saboda shirka kafirci ne wanda yake san an shiga wuta ba za a fita ba amma Allah ce illa ma sha Allah don ya nuna maka cewa harkar sa ta azaba ta sace sai abin da ya ga dama yake yi kada wani ya ce wani dan wuta wani dan aljanna sai abin da Allah ya ce an fahimta ko to shi ne Allah yake cewa inna rabbaka hakimun alim ka mai cike da hikima ne akan dukkan abin da yake gudanarwa na gudanar da rayuwa da gudanar da tsare-tsaren yadda yake gudanar da mulkin sa. alim kuma ubangijin ka masani ne duk abin da kaga yayi sani ne ya jawo aka yi shi ba akan wato wani abu ne sudfa kawai a ce chance sai ga abu ya faru akwai sani a cikin duk yadda kaga abubuwa suke faruwa da inda Allah ya ajiye abu kaza bisa ga ilimi ne Allah ya wannan wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu Allah ce kamar haka ne muke dora shashin azzalumai akan shashi sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa wannan nuwalli din nan ko ya zama daga alwala ko kuma ya zama daga at-tawliya in ya zama daga alwala bi ma'ana nuwalli ba'dahum ba'dan ai naj'alu ba'dahum awliya li ba'd muna sanya waɗansu su zama masu son wasu a tsakanin azzalumai azzalumai da azzalumai duka wurin zaman su ɗaya ne azzalumi ba zai ji daɗi ba sai ya samu abokinsa azzalumi su hira azzalumi ba zai ji daɗin yin zalunci ba sai ya samu abokinsa azzalumi saboda an samu adili da azzalumi ai ba za a tafi daidai ba shine nuwalli ba'd zalimi da ba'd ko kuma ya zama daga tauliya ne muna dora azzalumai ne akan azzalumai in ku talakawa kun zama azzalumai to sai Allah ya kawo muku shugabanni azzalumai sai zama daidai da ku komai Allah yakan yi daidai da daidai an fahimci wannan ko kamar yadda Allah madaukakin sarki grouping din mutane wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata dukan su masu son juna ne kaga tafiyar su ɗaya kenan sannan wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafirai su kuma fa masoyan juna ne su ma tafiyar su daya gaba za ka ce kafirai da musulmi su tafi tare ba an gane don ka kafirai da kafirai masoyan juna mumine da mumine masoyan juna kowa haka Allah ya raba Shi ne nuwalli ba'd zalimin ba'dan bima kanu yaksibun waɗansu ka ce ma'anansa shi ne haɗuwar da za su yi a cikin wuta nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan fi nar haka za mu haɗa su mu cakuɗa su su zauna da juna su ta zama kamar yadda a duniya suka zauna tare haka za su zauna a cikin wuta bayan mutuwarsu ko kuma ya zama ai baya Allah ya magana a kan mutane da aljannu ko to nuwalli ba'd az na minan nas an gane ko abin nan bi auliya min minan zalimi na minan jini mutane daga cikin wato azzalumai da su da aljannu daga cikin azzalumai sai a hada su gaba ɗaya su zama masoyan juna kuma masu tafiya tare da juna to wannan shine ma'anar nuwalli na zalimi na ba'dan bima kanu yaksibun sakamakon abin da suke aikatawa fassara ta hudu akan wannan shine wato ya zama daga tauliya ne ba daga alwala'u ba shine dora shugabanci da dora mulki da dora samun dama na madafan iko muna ba da azzalumai su zama shugabanni akan yan uwansu azzalumai in dai mutane suka zama masu adalci a zukatansu masu adalci a ayyukansu masu adalci a ɗabi'unsu da mu'amalansu tsakaninsu da iyalansu da makwabtansu da waɗanda suke abokan hulɗarsu to sai Allah ya ba su shugabanni su ma masu adalci in kuma su suka zama azzalumai ne ko da su ƙanana ne a iya mu'amalar da take tsakaninsu to sai a sanya musu shugabanninsu su ma su zama azzalumai bi ma'ana Allah yakan yi gurufin mutane gwargwadon yadda ɗabi'arsu da kuma halayyarsu take Allah ba zai sa adilin shugaba wa mutane azzalumai ba Allah ba zai sa azzalumin shugaba wa mutane adilai ba an gane ko kamar yadda wani mawaki ke cewa wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha la zalimun illa sayubla bi zalimi duk lokacin da aka samu azzalumi yake zalunci wa kansa ko yake zalunci wa 'yan uwansa da ɗan kaɗan ɗin hannunsa to sai a sa a can samansa kuma shi ma azzalumi ne zai zama masa shugaba ai haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dukkan al'umma da ta ga cewa suna cikin jin daɗi sai aka canza suka samu shugaba azzalumi to kada su zargi kowa su zargi kansu inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan kuka canza sai Allah ma ya canza in kuka zama mutanen kirki sai Allah ya sa muku mutanen kirki jama'a an fahimta wannan dalilin ne sa malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama a cikin ka'idan nan da ya kafa ta wato at-taswiyatu wat-tarbiya yake cewa aqimu dawlatal islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum in kuna so ku samu daula ta musulunci ta adalci akan gwamnati to ku fara kafa gwamnatin musulunci a zukatanku in ka zama mutumin kirki ka sa na kusa da kai ya zama iyalanka da makwabtanka da almajiranka duk kuka zama mutanen kirki to Allah madaukakin sarki ba zai sa muku azzalumin shugaba ba don Allah ya ce wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun fa in kuntum zalimin yuwalla alaykum zalim wa in kuntum in kuntum udulan yuwalla alaykum adil in kuka zama mutanen kirki sai Allah ya sanya muku adali wannan shine abin da muke fata ubangiji maɗaukakin sarki ya bamu dama wajen gyara kanmu da gyara al'umma da yin karantarwa da fahimtar da mutane addini da aƙida mai kyau da manhajin manzan Allah sallallahu dukkanmu wasallam mu in muka zama haka to duk lokacin da aka zo nan gaba shugaba zai zama daga cikin mutanen kirki ne saboda mu ma mun zama na kirki Allah ya sa mu dace to shine Allah ce ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati an karanta wannan ayar ubangiji ce ya ku taron aljannu da kuma taron mutane wannan kiran ubangiji madaukakin sarki zai yi wa taron mutane ne a ranar kiyama ci gaba ne da abin da ya faɗa a baya wa ya shiruhun jami'an ya ma'ashar aljinni qad minal min ins to Allah zai tambayi mutane da aljannu don ya kafa musu hujja ya ce alam ya atikum rusulun minkum ya kusuna alaikum ayati shin manzanni ba su zo muku ba daga cikinku waɗanda suke karanta muku ayoyina wa yunzirunakum a yau mai kuma waɗanda suke gargaɗinku akan haɗuwarku wato haɗuwarku da ni a wannan ranar saduwarku da ubangiji a wannan ranar babu waɗanda suka zo suna muku gargaɗi akan kukula da wannan ranar qalu shahidna ala fusina sai su ce mun shaida mun kafa shaida akan kawunan mu bi ma'ana na ala fusina mun yi ikrari akan kawunan mu cewa lallai manzanni sun zo mana wanda yana daidai da كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير للي مي غرغدي يا زو منا شهدنا على انفسنا من شهدا akan kanmu cewa an mana wa'azi an karanta mana ayoyin Allah wa mul hayatu dunya Allah ya ce amma fa da aka karanta musu ayoyin Allah sai rayuwar duniya ta ruɗe su ba su yi amfani da ayoyin ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sai suka kafa shaida akan kawunan su cewa lalle su kan sun kasance kafirai ya zama shaida biyu kenan shaida ta farko shahadatuhum ala anfusihim an qad ballaghatir rusulu ar-risalata ilaihim shaidar da za su yi wa kansu na farko shine manzannin Allah sun zo musu sun isar musu da sako shaida ta biyu kuma shine annahum kanu kafirin bi ma'ana jahadu bi ayati Allah allati ja'at biha rusul sun karyata ayoyin Allah da manzannin Allah suka zo da su akan na farkon ba iskali saboda gashi Allah madaukakin sarki ya ce mana kowa za a tambaye su manzanni ba su zo muku ba za su ce eh, lalle manzanni sun zo mana za su kafa shaida iskalin da za a samu shine wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin za su da shaida akan kawunan su cewa sun zama kafirin to ai wata ayar kuma da muka karanta a can baya <clears throat> wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen za su rantse wa Allah su ce su ba su yi shirka ba nan kuma wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin to ya zamu yi mu hada guda biyu shine malamai suka ce ai ranar kiyama akwai mawaqif kala kala wani mawqifin mutum zai karyata kansa da kansa shine unzur kaifa kadabu ala anfusihim wani mawqifin kuma mutum ya faɗi gaskiya saboda ya ga cewa lokacin ba lokacin da zai iya yin ƙarya bane shine wala yaktumuna Allah haditha nan kan ba za su iya ɓoye wa Allah komi ba to ɗaya daga cikin mawaqif milkiyama qiyama shine inda za su je in sun ga sura da ɗan sarari sun razana sun ruɗe sai su ta yin karya har su ce wa Allah maɗaukakin sarki cewa su fa ba su yi shirka ba a wannan maukifin kuma da wani bala'in ya zo musu na tashin kiyama sai suka kasa yin karyar yanzu kuma suka gaya wa Allah cewa lallai su fa sun yi wato sun yi kafirci ko kuma ka ce da bakinsu za su yi wa Allah karya? an gane ko Allah madaukakin sarki yace ranar da Allah yauma yab'athumullahu jami'an fayahlifuna lahu su tarantse wa Allah kama yahlifuna lakum su tarantse wa Allah cewa su ba su yi kafirci ba wallahi rabbina ma kunna mushrikeen to sai Allah ya toshe bakin al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hannayensu suna fara magana shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin hannayensu suna magana ta ce a a kafirci yayi saboda da hannun nan ni yayi amfani da ni wajen yin abu kaza na kafirci yayi yin abu kaza na shirka kafarsa ta faɗa cewa ya je wuri kaza inda ake shirka da Allah ya ya, zuwa wuri kaza inda ake yin abu na kafirci kaga shine shahidu ala anfusihim an fahimta ko matsala ta gaba anan ita ce malamai sun yi saɓani cewa Allah ya ce zai ce wa mala'iku ai zai ce wa aljannu da mutane alam ya atikum rusulun minkum bi mana min jinsi ku. shin manzanni ba su zo muku ba daga cikinku to manzanni kan Allah yana tare da su daga cikin mutane da kuma daga cikin aljannu ne ko kuma yana tayarwa daga cikin mutane ne kaɗai banda aljannu amma kuma aka ce minkum al-imamu dhahak shi yake cewa wannan ayar ta nuna cewa manzanni akwai su a cikin mutane kuma akwai su a cikin aljannu saboda Allah ce alam ya'tikum rusulun minkum bayan ya ce ya ma'ashar aljinni wal ins sauran jumhurin malamai cikin magabata suka ce a a babu wani annabi daga cikin wato wanda Allah ya tayar sai daga cikin jinsin bil adama saboda jinsin bil adama shine jinsin da ke jagoranci su kuma wato jinsin aljannu sun zama taba'un lil bashar sun zama wato masu bi ne suka ce dalilin su shine Allah madaukakin sarki ayoyin nan da yawa Allah madaukakin sarki ya ce manzannin da yake tayarwa wa ma arsalna wato duk annabawan da Allah ya ce na aikowa yana aikowa ne illa rijalan min ahlil qura sai dai mazaje daga cikin mutanen cikin garuruwa kaga ya zama bil adama kenan sannan Allah ya faɗi annabawa wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwata wal kitab annabawa daga cikin zuriyan annabi nuh ne da kuma zuriyan annabi ibrahim annabi Nuhu shine farkon manzanni Allah madaukin sarki ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuh wan nabiyina min ba'dihi fadalla ala anna kullal anbiya alladhina ja'u min ba'dihi <clears throat> alladhina ja'u kanu ba'da nuh alayhi salam to kuma tunda Allah yace daga bayan annabi Nuhu kaga mutane kenan to wannan dalilin shine dalilin da ya fi ƙarfi kamar yadda ibnu kathir ya rajaha cewa dukkan manzannin Allah daga cikin mutane ne amma su aljannu kuma suna zama ƙarƙashin annabawan Allah cikin mutane kamar yadda Allah ce wa is sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وأن الكتاب الذي أنزل من بعد موسى إنما أنزل على محمد وهو من البشر kaga su kuma sai suka ce fa amidu bihi ku yi imani da shi to wannan sai nuna cewa su sai dai a samu wakilai wanda za su isar amma ba za a samu manzanni ba daga cikinsu wallahu alam wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin mu je gaba ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من barakallahu fik dalika allam yakun rabbuka muhlikal qura ubangiji ya ce wannan ya faru ne saboda ubangijinka bai kasance ba yana halaka wato alƙaryu bi zulmin ta hanyar zalunci da cuta wa ahluha ghafilun alhali jama'ar cikin wannan alƙarya su kuma suna rafkane ubangiji baya yin zalunci wajen halaka mutane baya halaka mutane har sai ya tabbatar da hujja a kansu su kuma sun karyata wannan hujja wali kullin darajatun mimma amilu kuma kowane bangare daga cikin ɓangarorin da aka bayyana ko na kafirai da muminai ko na aljannu da mutane kowane ɗaya daga cikinsu suna da daraja, suna da matsayoyinsu suna da matakansu da za su hau a ranar kiyama mimma amilu gwargwadon irin abin da suka aikata wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun da dai ubangijinka bai kasance maraf gani ba ga abinda bayi suke aikatawa ubangiji madaukakin sarki yace zalika allam kura Abin da ya sa ka ji Allah madaukakin sarki yana kafa musu hujja yana ce musu alam ya'tikum rusulun ya kusuna alaikum ayati ban turo muku manzanni da suke karanta muku ayoyi na ba to Allah ya kafa musu hujja ne saboda dama ubangiji haka yake lam yaku wato lam yakun rabbuka muhlikal qura bidhul Allah baya halaka wata alƙarya ta hanyar zalunci wa ahluha ghafilun ta mutanen tabbasu san da takon Allah ba ubangiji madaukakin sarki baya taba aiko da azaba sai ya aiko da gargadi saboda ba manufar ubangiji ba ce cewa ubangiji ya halaka mutane duk waɗanda kaje Allah ya halaka manufarsa gare su ita ce su shiryu wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah manufarsa gare su ita ce da su shiryu amma su kuma su kaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba don haka su da suka ki shi yasa sai Allah ya halaka su amma Allah madaukakin sarki bai zalunce su ba ta hanyar ya kama su wahum ghafilun alhali ba su san da sakon Allah ba Allah madaukakin sarki ya ce wa in min ummatin illa khalafiha zai. babu wata al'umma face ta samu mai gaddigadi nata wanda aka turo mata walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma Allah ya turo mata manzonta yana musu gargadi ani ibudullah ku bauta wa Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa cikin bauta wajtani tagu sannan ku nisanci duk wani abun da ke iya raba ku da da'a wa Allah madaukakin sarki shine at-tagut Allah ya ce kuma ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah madaukakin sarki baya azabtar da mutane sai ya tayar musu da manzo to wannan shine abin da Allah ke cewa lam yaku wato lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulm wa likullin darajatun mimma amilu kuma kowane bangare na bangarorin mutane bi ma'ana wa li kulli 'amilin fi ta'ati lahi au ma'asiyati maratib wa manazil alahata bi 'amali kowasu mutane ubangiji maɗaukakin sarki yana ajiye su a matsayinsu gwargwadon aikin da suka yi ne aikinka ne yake tanadar maka matsayinka man babba bihi amalu lam yusri bihi nasabu fadalla ala anna al'amala huwa alladhi yusri'u to huwa ladhi yubatti'uk idza batta'ta nafsak idan mutum kaga yayi baya bai samu daraja ba bai samu matsayi a ranar lahira ba aikinsa ne ya kashe shi ba ubangiji bane ya tauye masa an gane ko ubangiji ce duk wanda ya aiki fala ya khafu zulman wala hadma Allah baya zaluntar ka ya rage maka aikin ka kuma baya kawo laifin wani ya dora maka to wannan shine ma'anar da ubangiji madaukakin sarki ke cewa mutane kowa yana da matsayinsa a ranar kiyama yana da mazauninsa wannan darajat din ko ya zama darajatun ne fil janna ko kuma ya zama darakatun ne wato fil jahim ya zama matsayi ne na ƙasa a cikin wuta ko matsayi ne na hauhawa zuwa sama a cikin aljanna kowa dai gurgurdon aikinsa wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun duk abinda mutane suke aikatawa kada ka dauka ubangiji ya rabbana ko menene kaga mutane suna yi sawa'un waɗanda suka kuya da sawa'un waɗanda suke yi a bayyane sawa'un minkum man asarra alqawl wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil layli wa saribun bin nahar ko mutun ya fada a bayyane ko mutun ya fada a boye <clears throat> ko mutun ya fito yi buruzi a gaban jama'a ko ya labe kafin ya aikata aiki ubangiji madaukakin sarki inna allaha la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abun da yake kuya masa don haka ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malu ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun yana daidai da kuma fadin Allah ta'ala wala tahtabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun da can Allah ya ce mana wato nuwalli ba'd adh na ba'dan bima kanu yaksubu azzalumai suna yin shugabanci na zalunci akan mutane mutane suna ta addu'a amma mai yiwa ba su ga canji ba wannan rashin ganin canjin ya sa za ka muna na zato ga Allah a ce Allah ya manta da al'amarin ne wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malu karka ɗauka ubangiji duk abin da mutane suke aikatawa ya rabkana ko ya manta la yadhillu rabbi wala yansa Allah baya kuskure kuma Allah baya mantuwa duk abin da kaga ana aikatawa na zalunci to Allah madaukakin sarki yana gani hikimarsa ce ta sa ya bar abun ya ci gaba ko don a tantana muku kuɗarku sakamakon kuma azzalumai ne ba a gama cire muku gashin da ake muku ba shi yasa sai ku haƙura sai lokacin da aka gama kafin a tsage wannan zalunci ko kuma Allah madaukakin sarki ya sa su waɗancan istidraji ne a gare su suna ci gaba da zalunci ku kuma kuna da'a amma sai a sa su kuma su yi tayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha la yumli lil Allah yakan iya ya daga kafa wa azzalumi yayi ta tsiyarsa har zuwa lokacin da zai tara laifin da yawa ya haye wuyansa ya haye kansa hatta idan aka akadahu lam yuflithu har zuwa lokacin da Allah ya kama shi to ba zai iya kwacewa ba don haka ubangiji baya rafkana ga duk abin da azzalumai suke aikatawa amma hikimarsa ce za ta iya sawa ya bari abun ya ja zuwa wani lokaci kamar yadda annabi Musa alaihi salam bayan ya ga zaluncin fir'auna yayi yawa yayi addu'a ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم sai Allah ya ce kan ujibar da'awatu kuma an karɓi addu'ar amma fastaqima ku ci gaba da istiqama ku hakura tukunna ba yanzu yanzu kana yin addu'a za a amsa ba kaga wannan ai ubangiji madaukakin sarki yana ja ne wa fir'auna domin ya sha ta haye wuyarsa har zuwa lokacin da in Allah ya kama shi kuma to babu kwacewa jama'a an fahimta وربك الغني ذو الرحمة نعم اقرأ وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما alim dama an karanta ko wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ubangijinka shine mawadaci kuma shine ma'abocin rahama in ya sha yuzhibuhum in ya sha yuzhibukum in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku gaba ɗaya ya kare ku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kuma sai Allah ya musanya ku wato ya maye gurbin ku da waɗansu irin waɗanda Allah ya ga dama kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki ya farar da wato ya samar da ku bayan zuriyar waɗansu mutanen waɗanda su kuma na daban sun shuɗe sai aka kawo ku inna ma duna la'at tabbas abinda ake muku wa'adi da shi mai zuwa ne wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba masu iya tserewa bane ba masu gajiyarwa bane kul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil ubangiji ya ce ka ce da su ya ku mutane na ku ci gaba da yin aiki akan matsayinku akan tafarkinku inni amil ni ma zan ci gaba da yin aiki akan nawa tafarkin akan nawa matsayin fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar da sannu za ku zo ku sani wane ne wanda yake da wato kyakkyawan karshe innahu la yuflihu adh tabbas wato azzalumai ba sa rabota a wurin Allah ubangiji ce wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ubangijinka shine mawadaci ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani alhamid ubangiji shine wanda ya wadata baya nema a wurin kowa shine as-samad alladhi tasmudu ilayhi al-khala'iqu bi hawaijiha yahtaju ilayhi kullu shay wa la yahtaju ila shay kowa da komai yana nema a wurinsa shi kuma baya nema a wurin kowa shine al-ghani ya wadata da a ce abinda yake gare shi za ku taru ku nema dukkan ku awwalakum wa Ka kamo fi sa'idin wahid ku tsaya a wuri ɗaya kowa ya tabbayi abinda yake so kuma Allah ya bashi wani in ya gara ma ce a bashi duniya da abin da ke cikinta fa'aɓa kulla wahidin mas'alatahu kowa a bashi naka ma na kasa zalika min ma'in ba zai rage komi ba a wurin abin da ke wurin Allah illa kama yan kusul mihyatu idza udkhila al-bahr sai dai idan allura tana iya rage wani abu an tsoma a cikin teku an cire wannan shine alghani ubangiji mawadaci kenan zurrahma kuma shine ma'abocin rahama za a yi ta mata a yi ta mata a yi ta mata ka shekara ɗari kana kafurci amma kafin ka mutu inda za ka dawo zuwa wurin ubangiji maɗaukakin sarki ka koma gare shi ka yi ina ba sai allah ya karɓe ka shine zurrahma ma'abocin rahama kenan wanda rahamarta mutane ba za su iya cinye ta ba rahamar ubangiji haka Allah zai raba wa kowa kuma za ta ishi kowa ba za a ce an gama cinye rahamar Allah ta kare ba in ya sha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ubangiji ba wai ya bar ku ne saboda yana bukatar ku za ku masa wani amfani ba in Allah ya ga dama zai iya rusa ku kuma Allah ya muku kisar kare dangi duk ku kare wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kuma ya sake canza ku da wasu dama ai haka aka yi ku sabu fil bayan Allah ya gama da wasu mutane nawa ne al'umomi nawa ne Allah ya gama da su al'umomi guda nawa ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halaka su gaba ɗayansu sun zama a hadith wa mazzaqnahum kullum mumazzaq sai dai a zauna a yi labari a kansu duk sun shuɗe sun gama haka Allah ya gama da su yanzu Allah ya kawo mu Sun ثم جعلناكم خلائف في da من بعدهم لننظر كيف تعملون Allah ya sa mun maye gurbin su ne don ya ga mu ma ya zamu yi in mun yi irin nasu Allah zai iya mana irin abun da ya musu shine Allah yake cewa inna ma tu'aduna la'at ku ji tsoron Allah ku tsaya akan tafarkin Allah abinda ake muku alkawari na tashin kiyama lallai sai ya zo tabbat an gane ko wa ma antum bi mu'jizin kuma ba za ku taba iya kubcewa ba in aka ce za a yi taron kiyaman nan babu wani mutum ɗaya daga cikin duk wanda Allah ya halitta kama daga kan wanda ya rayu ya yi shekaru zuwa wanda ya zauna a cikin cikin mahaifiyarsa inda ya an hura masa rai to sai an yi tashin kiyama da shi kuma ba za a manta ko ɗaya ba wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ba mutum ɗaya da Allah zai manta a cikin list dukkan mu haka za a tara mu a farfajiyar kiyama to shine wa ma antum bi mu'jizin ba za ku taba iya kubcewa ba kuma in mutum yana ganin an yi taron kiyama wai akwai inda mutum zai iya zullewa ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu ba inda mutum zai je kowa sai ya zo wa ma antum bi mu'jizi qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil ubangiji yace kace da su ya ku mutane na ku ci gaba da yin abin da kuke yi tunda kun ki kun imani ku ci gaba da yin kafircin ku lakum dinukum waliya ni in ci gaba da yin imani na fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar ay man takunu lahu al mahmuda wane ne wanda zai samu kyakkyawan karshe da ni da ku wannan tahdidi ne daga Allah ba wai Allah yana umarni bane akan cewa mutane kafire su ci gaba da kafircin su a'a je ka ci gaba da halinka ne kaman fa'budu ma shi'tum min duni i'malu ma shi'tu faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in ka ga dama in furci kace zakai je kai masu imani su in an zo ranar kiyama sai a gani wa inna au iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin sai mu gani wane ne wanda zai zama takunu lahu akibatud dar wanda zai samu kyakkyawan karshe kyakkyawan karshe kuwa ba wanda zai same ta sai masu imani tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin to shine Allah yace innahu la yuflihu zalimun da dai azzalumai ba sa samun rabauta azzalumai in sun shiga wato suka kamu a wurin Allah to lallai Allah madaukakin sarki ba za su taba iya kwacewa ba wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid in Allah ya riga ya kama su suna zalunci to ba za su iya rabauta ba wannan zaluncin duka zalunci kashi biyu ya shiga ciki inna la yuflihu zalimuna az-zulm akbar zalunci babba wato wanda yake yin shi na kafirci kenan wal kafiruna humuz zalimun kafirci na zalunci inna shirka la zulmun azim na shirka wanda duk yake wannan ba zai taba rabota ba a wurin Allah <clears throat> haka kuma karamin zalunci na cutar mutane da cin amana da ha'inci da danne haƙƙin wani da cutarsa a jininsa ko a mutuncinsa ko a dukiyarsa ba yanda zaka yi karabauta a duniya don kana wannan wannan ba zai ƙara maka ya zama arzikin da ka ci na wani shi zai sa ka ji daɗin arziki ka fi sauran mutane jin daɗi ba jinin wani da ka ci ba shi zai sa kai kuma ka ƙara rayuwa ba mutuncin wani da ka ci ba shi zai sa kai kuma mutuncin ka ya karu ba inna hu laifi yuflihu zalimun zalunci baya da riba a tako ta ina ko da kaga kaman a zahirin sa a jauharin sa ka samu riba ka tara kuɗi ta hanyar zalunci ka ci haƙoƙin mutane ta hanyar zalunci wannan abun ba rabauta bane inna Allah innahu laifi yuflihu zalimun azzalumai ba sa rabauta a wurin Allah wannan shine iya abinda lokaci bamu dama mu faɗa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kafin mu tashi